wannan tarshi an kuma wa khata ba ƙwararru sanda dai da niga gwara eh moto no go zuranci ni go duka kan dai aga mu sai ne ka to duk wani ne ne khata ba wannan ne man hakutu ko ga wani kulu a wannan wani kitai wani wani larabci na gada yi ne alkinaya ya yake ta ta'addi ala badanin aw malin aw irdin nga ti bor ma hirri darai bor ma bora a wani gaha mora walbinde a almanora walbinde a wani burkin tarara a wani dinyi tara wani yankulura ne hirri darai boraga nin bongi zogu ni lawali agwa bonla to abore wani in kulra borge ni mi irdare boraga mo ram ni ga wi wani mi irdare boral mono ga mani ni ga zai wani ga kom wani mi irdare bora burkin ga ga wani kulgo kirme ra kan a te inga kira mara التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا شريعة راهي كي بونون دا معناه alginaya nga nogati bor mi hirri daare adamai zaga hamoga da haikan ga wajibi ima tega banniga walda nima hirri daare bora almanoga ima ne nigi nigi nima nigilan bora ga hamoga ima ne nim bana alman Kan ganan kanganan a musu ko hawara wani sinidi ta'rif wani din sambu lugha wani ta'rifu agayul waga bisa shari'a wana zama lugha wana ngo ine bor me hirdare adamai zaga hamoga wala almanoga wala burkintaraga addina wana ga ine bor me hirdare boraga hamo ga yani an dungure ndiga hamo hinnaga gamar ganda ga bisa yadi alfaga ni abdullahi alfawzan ومجيء الشريعة بأحكام الجنايات دليل على كمال هذه الشريعة كان الإسلام تري شريعة كتي شيتي كان جدي جند كريميو وني دليل نو كان جتبي الشريعة وعقبي وأنها جاءت لمصالح العباد بجلب ما ينفعهم الإسلام تري شريعة كانوا هي كل كان الأمة نفا هي كل كان إيركوي تمي نفا nga bonno aka ama borai diga kwa kan gina faga Ya dinno wa daf'i ma yadhurruhum da ama tutaygu gufun borai ga ku kan gi doranti لأن الله تعالى شرع بها ما يردع عن العدوان زم إركو شريان دينو دي جناية دين عن كيتيان دان كانغانان هاي كانغا بوري تتيغو فوني ما حتى ينغي دين ay ganan nan masu kyar dorandi wadin no sharia da min الناس من ظلم بعضهم kan kangana an borai ganje musu kyafton ya zama din bai din ko burfo moy zoloti ka igin moy zoloti din da burfo hinje zaka igin wana ka wali min nin ban nuru bobo to bani follo ni skoy gati bani follo ni skoy gati wadin no shari'a na wani da wata addi ba a duhim ala ba'd barkin dai masihir darakin dai ga ولولا هذه العقوبات التي شرعها الله لأهلك الناس بعضهم بعضا don da man tika irko ina gurzugai wa dandin na borfo dorandi ni mo igin gurzugai ga bana don wallahi bore gicar halki hawara ni di mu labai karra kiti kimkim sino ni di bore gicar halki hawara gunda ne da nigeria before da ne da nigeria before da kan ini kyafari zo din wi kan ana annabi wau amma ga kyafari wiza duk rogo ira i profite ingai mo ilabai do harai ibi abisa alsilamu waran zikin dugu kan iwi yamu yamu adama yanzu kuri man tai kunno di yamu yamu fa tanka ni go bisa dai idi kan no alsilama sifa go ni ga igin di minwi ni sibai kukan maga inin wi wai zamse ni gonda alsilamu tare to ndi ni nidham silme de labuno kan citi go ara cimcimi ba bora follo asko go bor fowi dama ga bai kan go ni di wala wala fasada nidhamul alam don an dunya tangiyan wa ordurul mondialo aga furcen radi mini borai ga hirdare carga kan mantin da in bora gurzugai walaysa lin nasi hayatun walatminan wala ala anfusihim wa a'radihim wa amwalihim illa bi tamkini shar'i Allah ta'ala don borai sin da bafuna kanu isin da dajjayan ngai bonga ngai funde ga dingai burcintare ga dingai almane ga kalanda ima tabbatan diga goyde irko shari'a wala wa ala hasbi quwwati radi'i fi ayi dawla yuqawwi al-amn haya kanga borai tutai gi ganji labu kulura nga a gabo no gata nana ma gabo ga tonton son niger labora niga bay kan ni inga koy nangu yamma bor borfo wi bani mu kane am fo bo kusi bay ga mo son fi mindi ga to li sati ba su bora ga ko gati zama bay gati inga makwari amma musan bu saudiya ni ga bai ba dai borno ni tun ko ga karmanti wai wi yambo din na kan ga bai bono kan gogin batu ni sati nidi ga matkan cito ga gabu adiltarai gono iga tabbatar da mu bore kan bo aga hagunda wonno ga taborai ga nana magabu labora wadda sino ne di saudiya labora da ini gingaro di wai manto ni ma kaga ka daina yan dangin butiko dabu ga haifo da haifon da lalala zara zara kyallai zadaino ni gi da gin dabu nimin mun diraute ni gwanda garanti tabbat miliyon jinai margi kukan go gisin sai ni koy kaga garmat kago da kan shari'a go na sai no wani go e zini kan yan taiwan wangu jinai gibi saudiya ha ite an dunya tare gibi sai haikul do amma wani ba igin banani sati bal ni go gorno ni butikora ganga ga ka yi jangal da kin bon kan ka gwamnati jangalo fa gangayno zaari kunni gonda hayo kan nigino jangal kan nigino kanga nan nin ndeyam gor wangu gano ni kiliyangay sifu ndubu mbo sifu zama la bono sharia sino ni di wala wa ala hasbi dafi radi al lamn wa hadha amrun mushahadun mahsus daidan do ne haya ga boray tutay ga ganji ga kamero ga aga yala afto nana bumbo ga yala nigi bay nangu yan din poy ga mal faga bor ga ga nur ta aga manno police go son ku fa amina atake son ku fi mindi he nigi bay nangu yan gon bani ko merkin te da han sar ni ga di bumbo nigi bay fonda kan nigi gana ga la bo ra go ga ga zimbi zai bambaten no nigi di mi kaba telera imi difa hala ga ta fo hin ka nigi wadi tarai go windi to mata no gote da kimi go nda bora koy handu fo hin kini di Su ba ga subaagaye koytay kan jasaari wala sitay ha ɗin furkuwino ɗin daga gunde yan da ko cecik bor fo wi da bor jere di ay le kebtele suba su ce que bor fo ge yaro daga bangu fundo akwai ga yaro godin te to ni di wala mushkila no wani misino kan bore go dai yaga go shai shay daga hadith gina babu nora hadisa zambar fo do zongundo waydu cindugo wa ani bin mas'ud radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد الله إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث في لغفن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنير كويديا صلى الله عليه وسلم لا يحل أسي حلال دم امرئ مسلم آدم إيزي السلام كوري كان يشهد الله إله إلا الله أغشيد كان غني هل كسينو كي غندي كيمكال إركوي wa anni rasulullah ga shaida kan aiwo irko da wono illa bi ihda thalath kalan da hin zarafu yina athayibu zani satara wala barkan baigi hiji wai bor wala albor kan baigi kan zina nga wada baigi ja koy zina igawi wan nafsi bin nafs barkan da bor fofundi kanga mi ga fundoka wattariki lidinihi almufari kilil jama'a dabar kan faigu ga addina ga a faigu a ninga addina nan alsilamu kan gwal islam tara a fanda alsilamu tara a ridda koyin mu a faigu funu alsilamai jama'a ga jama'atul muslimin anin kunin da sira boro kwa igawi muttafaqun alai hadisi in kanta babu nur hadis zambar fodu zangun da waiducin da iddu an aisha radiyallahu anha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal la yahillu qatlu muslimin illa fi ihda thalathi khisal irko dane asi halal al silam wiyan kala harihin zadahin zara wani hadisi wani ni dunguren dino harihin zawo amma man jinga hinni gita ikan ga borakuru halalanti afon gono agoy razani muhsanun fayurjam ta yi kan baigi hiji da da tabbat kan akwai zina hijai banda ba go hijara ba a baigi faino wal wando bu watin ga akwai zina iga jindau kalamu bu wa rajulun yaqtulu muslima da alboro kanna nga cala alsilama wi muta'ammidan hawga tayambo fa yuqtalu igawi da cefarno dal silamu no dai dana silamu wi igawi wa rajulun yakhruju min al-islam da alburkan ga fattal silam tare ira garidda fa yuharibu Allah wa rasulahu am kagi irkwai addina tangam da irkwai irkoi dia fa yuqtalu boroko igawi aw yuslab ma sarku matkan kare kin ga gilin gaita annabi Isa sai wadin dumoni ga tebura sai aw yunfa min al-ard walim bora gare la bora sandira afokul ni ga tebura sai bo man ta ni ga tebura. إن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض wani hadisin kawo kul imanai ga kwai gammanu cire ya dinga al-silamu a kuri muniyan aga da haram no im silamu wi al-silamu kuri muniyan asi halal alboro alsilama a kuri muniyan balawuno irko diya ne ka ba dai ka alsilama i guna jingar amu wasu gufun nan kan ago ima tutubu ga dogon irko ga gadi ma alsilama follon cimandi ko follon fundika wani gidi fa manga bore kenge yaro gidi ga alsilama zangaywi alsilama ila baira imne wa jihadin ngai gote subhanallah imri'in ay rajulin ine alboro alboro alsilama aga sabanda alborno walwoy borno da ikulgo furara o bor fo muskoy makina alboro kulkanna asahago alsilama alboro wiyan kunni ga way bor alsilamu a wiyanga halallala igibunda adamaize adamaize alborno way borno a wiyango si halal irfa kala hanihin zara afo sababai kanga ta imal silamu wi har hin zawo go ira bora mu zina bai gihici wala mu borfo wi alsilamu ko giwi wala ridda ago alsilam tare mu fatta to hayewo igo sababa ira kan gita in bora wi oh irfan wala hadisa daga bir si alsilamu kuri abotiyon wogo wajibi asi alali malsilamu wi kaldai da na harihin zawara a fote bora bai gi higi akwai gi zina imawi oh zami fose ine bora mu bu bisa ma bafu nai zam shahwa kansa akwai ga zinadin te aga bai me mantar no kan bai adin ga sa gunda te an bu bisa ma bafu nai wadin sai ni ga to da allahara ine mo haikan si ga jindau iman ne ima takuba sambu gbon wapati wani matiyadi zama irkwai arhamur rahimin inga no bakar da boku kan ga bakar na mu gamar gan da bakaro kai irkwai ga bakar da zina mero sai da borai mu dogon moru zina da zina talo sai no ane ima wiyan wote wiyan gyasante borkin dai ma hamburgina kan hukun zinawa a ce bonen sai ruwan dare amanta kul ina halalan di matkir koy ne kan do si kai kal bore ma al'umma ummara kan ga fargi halalan di iga da halalan di ni di wala to bore wo ni di ine im im, im sandan diga wala ta'khuzukum bihi ma ra'fatun fi dinillah irko ni bakaro masaran di daran go gurzigati se fazinati aro do yo di yigi ndawno wala ki gi kardi man yi imasi bakari se ine mu haikan se no lokuto kan bora go zinadi ga hamura gagarai meda meno ga makani aga dubonai to amma gurzugadin e haddodin kaffara no as ege sowoy ga jindew ga garey mo kambay kulmo ma madori koyne amta se kaffara ndatalo kangati waɗi guite hikma yaɗin ɗo in kanta barkan ana alsilamu fo wi amdan hirridarey bo hawgateyen bo to waɗi ga ɓora wiga bana zamo walakum fi lkisasi hayatun ya ulil alba agwaran se te ga bana ra da bora buwi mawi da bora na borfo wi mawi ga bana wadi ra nan se ba funai he aral kal kone zamson dine ay borfilana an borai an ay borfilana wi da dai imana wi ga bana to ay mbodai dai ga wi yani ga charwi yanga bana wala asiban asiban an dunyara wat kul gair er rano borai go to wadin seno igane mawi zam borai ba funa mu do fulan zam to ya dinno ihin zantanga te ridda al irtidadu an dinillahi ta'ala bor ma ridda ga fatir ko dinara wa ku kan har hin zawara fote gurzuga kir ko da ka bonga tiga wino imma borkin da igi wino kufran cafartarai bon zamsi cafar seni go giwi sanda bora kar ridda wa imma haddan borkin da mu igi wino haddi kayan da ga sanda zinatiri nganda barkan na fo fowi ba go alisilama zama borawi yan warano masalih ego ya entere ima wi entere go gano subi suko bor fo wi ta bore mi kyar dumi batu imi kyar fundi batu imi kyar addini batu wal aslu fi dima'i al ismatu shar'an wa aqlan al fagani aslu ki ga bai kurai do harai batu yanno bor sindu fondo kukan ko galan bor fo kuriga kalan da shari'a no ne ni ne mutu bora kuroga wani lakkal mun boga tabbatandi ya no shari'a mun boga tabbatandi kan aslo bore kurera batu yan no gono bora bora kuro batu bor musko bora fo kuri mun lakkal mun bo siyar da wadi mu ya mutu ko bora wi wani ko ga marai zami fo se irko ina adamai taka takahari subanantara amu duka ka andu nyara ga bafunai yani dinga din ka bora wi ni ganje ba funa ni na ba funa kudan ase kirra yani dinga ni na adamai zatara sarase shari'a ramu irko ne irse wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wasi fundo din ka kai irko ina wiyen o harrama di kamman tikimi bon ya no irko ne man yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannama jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu وعد له عذابا عظيما وكوكان نكمن ديكو وي هاو غتي يمبو بورا كاي بنا غتي جهنم اغدومي ارا irko dukuro tabbata bora bon irko ina bora lali irko sulu bora sai gurzu gai wani ga cabe alsilamu wiyanci man diko yin masiba no masiba bambata no haikul si bora dini sarga to alsilamu wiyan wani wani ci mamir ko idiya ne ci mandi ko sifa agoyul wayarra nga addina ra malam yusuf daman harama fanna dai bon mallam ba haram kuriga sanda ni addina wo go normal aga yul wa go dai tonto ago dai ko digina wati ka ga kosare asu koy digina ga boloke ngi tidin koy gelam bagal islam fo kurimun lokacin addina sun ga koy digin dai no iska ta addina mu koy digina sanni ga la sabu gidi kam khawarije khawarijul asr un kuni ngay wodo hay kul si andu nya han samat ka ibn kathir ane ngay wodo kaldai kuri muniya ngay hay kul si andu nya han kaldai ka dai go bore wingu no iga kabari go hari go makani igo al islam kuri mun al islam kuri fala ido go bis kafari kuri didi kafari mafanda ahlul kitab didi cimandi ko imine la ango aridda amon bai gital silamu mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani se masiba bambatano alsilamu wiya matkan hunkuni go dai alsilama tarai gano bora ganin go tangam wai mu asin da sibul kulkan aga sibile kalinga cala alsilama niri khawarije isifa ino ka annabici iga fanda cafar tarai borai i magabu alsilama iga cimandi ko hinne ni go sobai gibi niri wala matki di abdullah eh, khabbab bin al-arat izo wai bora gundano go gafa ini wi wando mo gunda gwaga wala konga no kan asi kan ndo gunde ina wai wi yeg gunda foru yega iz atkiriya mo wi imu dugu bai an dunyara adamai zo da aqida zibi to lakalo mo ga zibi no charmai kunno sise masikirmai gun khawariji ga masikirmai gun shi'i zaga masikirmai gun kalakata zaga masikirmai gun tijaniya zaga hayo kulu as amanta hay kulu sai zabura bi da a alakkalo ga sarno adama zuwi yan bumbo a mantai kul boran in ko ga adama zuwi ga haifote a ga adama zuwi amne karama ningo goce ci wali tarara inga mudu darza inga da shaytana yi goy a mantai kul se boraga e hasaru beri fote ago mili irko ganen zam a aqida sara da aqida sara lakkalo ga sarno bila shak to ndi wai borewo dumaino waygaka ina Husaini husainiwi tangina wi shi'i zai wal khawarijai ira foka e in wi wallahi mine ali bin abi talib khawarijai wi abdurrahman bin miljam ira foka abdullahi bin abbas do ane wayingo goga hano hamni bi hamni dalam lamba borga eske ni arwala sara ani kaifi bararan sa aran khawarije aran no ga annabi sahaba je rawi aran maka gai hago funo hamni ga ifo no hamni ga di bona dina ga <laughs> walma tiade hari kan man koy amman kano igisa kullan da wo kan ga titilas be roki man min ga tengini ko ga tei basi al silamu wiyan matka hun di go ga al silamai henan de irla bora kada ir ko maka tal silamai se doganai igogo ko ara boray tunandi ko aray boray igogi ganandi mu boda hino igo dege lala koyno zayi te soje ci ni so ibi soje ga nan kan ni bai lakkalai sari sai bai kinga ga bana isi bai kinga ga ba sufahul ahlam matke ko da ci lakkal samu koyan no khawarije di sinaga soje dai no didi ginin ga giwi wala to songo borkan civil kan gonga funa ite sajira ifuna wanisi amanti gwamnati da gwamnatono ne gotan gam amanti gwamnati han bagar gwamnati sigi ba yi da alhakai mo a sigi di gwamnati su gwamnati ba gode gwamnati labo bo wala go gwamnati mai ira kiri ni muka ga garmi nim tun gidir ne ko girbi yakin di man diraran ka giwi niri wai ne bifo bore ki tunan didi ine wai inga ira boro hinza wal bor marge wal bor ta ni wi way borta cadi imi fundi no ray bana di wangugi fundi no ray bana mo imbe wanguno go gande gamara o oh, imi tunugo dira di wangu fa imi ngay fundi yana ngay wogo be visa fundi ke cada to ngay bor marji fundi ni go ka imi banandi me imi di ali gingi bana way bor follon kul bor bor follon kul million way cindi taci ni go banasi o oh, bor follon kul million way cindi taci wara fundi noro wani kul jahil tarayno manti bere bonni gonga mi sayte irko mal silama wadi wane zaro irko mal abu hanane diga gwada khawarije wo hadisa raga chabir si la budda al silama e am ko go kulande wane ya am bay mo kan matka alfaga foyan na dalili kardo wani ini wani gicha bakan ya dinga barkan si jingar tariku sala kaslan la yuqtal barkan si jingar haifunai maga mana bora kimandi ka wallahi jingar wajibi non gobo amma haifunai sa sigate ine boro ko ine dia aske far ko ine isawi da malfagacin da yake ne da bora siga jingar iga no girbi hinza da jingar lokaci fukuti ne filantun jingar da ne ingisi infanda ima fali fali da wangu infanda suba imega fali girbi hinza da wangu ga jingar hino yimakatata kuba imma ma jingar wala yimirwi dani a ngonga suban wiyango to im bongo ka to nengo alfagen cer hal yuqtalu haddan aw kuf riddatan iga wino zamsi go haddi kenda ga wali ga wino zamsi a cafa yan kaido a cefar ma ga sai ni go ga wi matka ibn usaymin ne inga sihin ga zike ga milka mine bora da dai alsilamu no ciman den gwa binara imini amu suban ne wal jingar ken ya amni angu suban yandi imini ngam gi jingar est ce que ci man ko il faut jingar jingar o siga bunda ate mo singa doranti hani nga woni ngice bona man tar silama za don asiga wi chafar tare bo bare mu da asi chafar zare ka yarda wajib tara haifunai dai seno agoga nan wadinga haddini kenda bon wadinga tase kafara wadin salfagai din gidi wa kubaru fi maqabiril muslimin iga jal silamai sarera tamal silamu no bakan fasiki no abu danje bon ok amma iga la sabal silamai ra iga iga jal silamai sarera na'am amma alfagai jabi ne ba dai kan hadisa manca bagane eh, eh, ane hari hin zawo maga sai ni gal silamu kuri halal man yi hin nigiti hin zafa wani go filla no. a foyan gona dinna na sikin dai gana ima ga iga alsilamu bi ba ni alsilamu no din ko ga talai din ti gini bi a gode ira matkan il ko diyani man man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lut faqtulu alfa'ila wal maf'ula bi da daran ka borgar agoga annabi lutu borai godu mote luwata tare homosexual zate kwa fa'ilo wal maf'ulu bihi o kan bargate albordo kan bargate kuli giwi igiwi kadal fageni kerfo iwi yanga bo matini giwi da afon gini igi jindawno kwara tondi be robo wal immeuble be robo afon mo gini igi tonno amma hadis ka kan ganji sibo kul gurus gaida danji fomo ni dan tako boga bon ipati dai gala bo hanan ne gwada luwati zai zibo iri agwa hay kan maga si ga borwi barkan fatta bonko ni ga uku kan fatta bonko ni ga iga borawi bora kuro ga halal surtout ɗi mene bonkoni no i kaga sappa se boray subani ne filaniga tila abujin funa kul borin kanta fo tunuga kai gine ngam bo agore clame auto proclame gine ngam bo bon bonkoni no to borin ta de annabi ni ma wish bon bonkoni ka ste kwarara wadi maga yi bora ba alislamu no boray kenga tur bonkono ga iko ga tere bel i ikure ga halal i igi wish wal boray kente ku perdre de route kenga digi boray kosere gi wi yar zakai bon ngemo igi igiwi igiwi yin kanga to qutta'u turuk igiwi da hasaru teri dai kayan borai kanka ga hasaru lalayante al'umma ra hay kanga al'umma dorandi inga borawi kali gune borfon talo imine boro talo to nan kigim gawi igawi bal silamuno irfam wala wani barkan ko morgun da dabba ne boren morgun da dabba arzaka ce ce kun rafa igon da yi da zibe ne ba kukan kan ko morgun da farkai zana in gano borkul mandini zani ti kan ne nigita arzakan te to ndi dabba iga wini mo igini wiya bande hasarau yan no wani yan kan ma ga iga bora wi bora kuro ga halal yani wane ngano hadisa ga cewanti talino kan magi ga borwi ira hadisi wani kan ga ka hadisin zanta babu nura hadis zambar fudu zangun da waidu cin da iya an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nas yawm al-qiyamah fi ad-dima muttafaqun alayh irko dia sallallahu alaihi wasallam ne harigina ki gisintin gici ti borai da kira gamara kayan do hane ngati kurai ci ra. sandai kanga de gin kuri muniyan char wiyan de char yan, go kuri doru wani gati harigina ki ga sintin ga citi adamai e zai problem ngai de kira gamara muttafaqun alai irin ya fo sine ni hadisi wani ga chabir se kuri adamai e zu kuri ba chafarino fa akuro batu yango agberi son silama kendo ne. nga nigi da woni no gichebe agonda importance ago priorité berera zam dine bore mi sobe gicheru do andu nya skindi mi ay ko skindi andu nya andu nya chedi raw mbono ga sara yani ga woni gichebe tahdhir kanga hamburan di yantir se can faga chabe min huquqil ibadi umuma bor ma hagoi da adamai zai alhakai adamai zai alhakai ga beri zamli alla tulhaq almuslima aqibatuha fi dhalika almawqif alazim kangana alsilama borai kan alhakayni tamudi imskoygin dabuga gana amma siba muskoygu dunin kendo hane ago alhaku bere ira kan berindi kulungati kuri di wala ibn daqiq al-eid ne hadha ta'dhimun li amri dima wani hadisa ga cebe wallahi beran diyan no kuri kuri a amisa borai ma beran di ma hago da borfo yan. fa innal bada yakunu bil ahammi fal aham ay ki wa gonda importance seni sintinda o nidi wadi se fundika yam masibano asa da mai zuku kan nidi na to nan kaga bor fundika wa wani wala islam wallahi boro koy mabai mafuliji sase kan a har a farri merira a halci ai kan ga kan da kala kirko borenda ga nidi wala zama bina koguto nan ka adama yanzu fundi kayan yi kunna sai zanin dukuran na gane gini wi mun dai misal irko ta mokan da borzango a fosiwi aninga bina yamar ne to nanga muka gutu bi akwai gidi abidodi wi za jahili na asin da bere A ne filana a ayo borzango a fosino ayi eske dai tu bige irko ga irko ga yi saro ne hey nika abagumo A abin ne ninga takuba a ni wi. an zango kubandi zan borwi yamman tai kulburas a sai borgo ba kulun kundi du tarai illa man rahima rabbuk warada tono din soma din bon kal illa man rahima adama zuwi yamman tai kulburas boras kai ko giwi dine boren no go fataga she a wo bandai irmu fulan zam wi raze ine zarma ne borwi ko mono si ba zama boran kan targini bor fo wi hanka an wi yanka aga aga zurbu ya ngose ya nawal matadi gon gidi qaddafi gon gidi saddam bore go bore ken na bo mai zuwi gumo bor zambar zambar ni wi amma kan bu yango ka iga izuru wali manzuru izuru me Allahu akbar kal furu goto gusura yidi tonyi sibori akokora yari naga banda bo te tonyante ama koyga botu kokora mera kango ga botu wallahi bora ste kokara hanne tonyo irko sa dan borga garo fani koyga buda imni allar gin ga wallahi zan dunya rana ginga asni si buda fa hirri dare irko tamaiga ago zunuba irakir koyga bor borse zan dunya ra nis buda garo bo isine kadin ko do hani jahan e misintin gin gurzu gai sare ko jahannama lala za an dunya rano ni subu kal tonyadi din minham enim ko irko do wana mo ni di wakam be ni dayad irko mir bot wadi se hadisi wani te bor se iskar nganda hadisa ki kan irko diya gane awwalu ma yuhasabu bihi al-abd as-salah har gina ki gisintin banya la sabun da ngano gati jingar wa awwalu ma yuqda bayna an-nas fi ad-dima har ina ke gisin tingici ti bore di cara gamara kureira wane wo ibada yi do hare irko gane ngai do hare sande nindi irko gamara wo kai jingar gati ibada gina ke ga ha amma irko mai di cara gamara justice entre les gens to ngo kuri no gisin tin da gina hali ko to cara hinge kayanga cara cecer yanga cara moiza loti yanga haiki ga sintin da ga ti kuro carwi yanyo jina an gani ga sintin da diban da gani ka jare ga subhanallah wani ga cabe gingaro a gonda darsa gumo irma hagoida zamin gani ga sintin ga sabun da ibada ido hare bor mu da gingar misa ya no kurimo a misa ga beri bor ma hadisi ta kenta babu nura hadisi zambar foda zangun da waidu da haku an samurata radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qatala abdahu qatalna samura radiyallahu anhu ana irko diyani borkul kan ninga banya wi irga mo wi lokacin kan banya gonnoya din ni banya nga no ni, ga gurzu ga ire kan nini wi zamse ni godini banya no ni non dai din noro wal wongurano ni duwa ganima a goni gineira agoni ni ga wi watkan ni ba ni ma ba funan da watkan ni ba la ni mo dinni wi gini wi da ma adamai izino e ba kan banya no qabla kulli shay adamai izino e gina wa man jada abdahu jada'na barkan ni ga banya ni na ka wala le bandi inga mo irga ni na pati am lokto din dokkore yan si ga banya ni ne pati gi dokkore gi takrai merandi to din no din tene banya sene mu yigite ga banniga masidi kan nigo sai be ninga te patron nim bu ga banniga hun kun kan banye sine mayen ne ga daidan din da goizai goizai no go banye nan gaira ikite ko ma nu cere bora ni goizo no ago ni cerni amployé ni ga ndi kan ni gonda bon droit ni mi hay ku kan ni ga ba wal goizo kan goni kwara wal goizo kan goni kampanora لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي وهو من روايه الحسن البصري عن سمره وقد اختلف في سماعه من وفي روايه ابي داود والنسائي ومن خصى عبده خصيناه بركن نينغا بنيا بطو ارغبورا بطو mana bore kaŋ yan lokaco din kan igidi banye no go goyete te isi ba baŋyey masa kullan da wayboro kul walau banye ga furo borai bon igana iga hamburu misi koy kaŋ gay wandey dingay izai ga ni wana al no iwana guri gunguri ni go bogu kaŋ gana isisa kullan da wayboro im go goy ni ni ba funa kul sara to din no din te banya sai se ni mu iga te ni se ni mahala kanu ni aldi taray no afa aran do ni ne haditha shekul albani ana da'ifan di na'am a a iman ne ladaban da wani no nin borakar am ladabu kan mantinin mun lebuka ga wadi ga bai wani na go ta'dib ni ga nase corriger aga wana dabbar bora gurzugai nin borawi wani wasi misara nin borani na patiga kawudin simi sara wal ma karga ceri da ikange manda man ga karga mi ga ham modi ba wanda borga karme son kufa goiza wala wabribu hunna da kada o oh. irkoy diya sallallahu alaihi wasallam a chabir se hadisi wani rakam ba iginga wi da banye tega baniyarra baka hadis wanka cabaki si wi banye maga wali si isi eh, eh, isi burkini wi banya maga wala sanda burkini no banya wi isawi zama valero benda amma hadisi wani ke bir sai dai dai burkino atun gu koy ga banya wi to ga wajibi ma wi ga bana o wani gati su eh, ibrahim an-nakhai da daud al-zahiriyan iwan mazhaba wani moni filgufun qata daga da sufyan ath-thawri yanga wa kan shaykh al-islam ibn taymiyyah da ibn uthaymeen wani gati sannu kan ga gabu zama hadisa ga cebe eh, ba ninga ti jin funa ninga ti bonkono ni banyase din koy lamba fundo ga wala wane ga garu fo ga ga lebandi to iga bana o din hirdare ni banya ga iga banne ga wani inga no sharia ada zamir koy di yani al mu'minuna tatakafau dima'uhum cimandi koy wo iwon kurai kul egalite ni go zabur nan da banye kul kurai saba dere banya cimandi kono ni mo cimandi kono ni sindu fondo kan gawi o ibra wa kiga tasun da al iman wa laysat al ibra bil hurriya wal riq isi tasun da burkin tare da banya tare fa wani ga sanno kan gagabu imam abu hanifa dinga mazhaba bore ne yuqtasu min al hurri idha qatala abda ghairi amma wala yuqtasu minhu idha qatala abda imamu abu hanifo kaga di dabbora an banya wani wi inga ni iga wi bana amma da bumbo banya no kinga no ga mai ingo isa isa wi bana maga oh na amma sanu kan gabu dai iga wi matka haditha a kabirsi hadisa guwanta babu nura hadis zambar fodo zangun da waidu cindiyagga عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد isi hera wiga bana a izo maga sande hera isawi izo maga de hera ninge izowi isawi allahu akbar rawahu ahmad والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارودي والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب imam at-tirmidhi ne sa hadisa muttaribno hadis no kan agonda sanni bo bayan han fi mene ya nan fi mene wadin gati hadis muttarib kan sannai ba abo agonda butuguyan mataki gici din hayini kyar zogai gumo aran doyi foni ne haditha shekul albani ana ya sandi hadisa wo alfaga yana dalil karda ga bakan isi hera wi izo maga أي أن الوالد إذا قتل ولده, ولده فإنه لا يجب عليه القصاص سواء أكان القاتل هو الأب أم الأم سند هيرا دانينج إزوي أسواجبي مني ما ويغ aga saban da boraka wi nyano wal baba ira ko kaninge izo wi izo kuro ko hawara daino zam ifo se bayanga herawo a wani izbak sina ga ganji ago hari bamba kan ga ama izowi walma tadi to amma dir ko ta hatta yante hatta yambon wala hawga ta yambon dai an izowi a darza da alhako bera sai a ga izo alhako zeri za izo za yi ka a mai kul a wannan hera wannan walma tadi alborfo kirko da zanin zani almano kunni hera wannan anan yara gondo fondo ni almano ngi nino gondo fondo ni kwara kam samboy kaga basi bani ha wa da mu kai gin ha na ga mu na mu da ni man to nan kan ni salan dino hayyan izi zahan nan wal matiyadi <laughs> amma an kun ni di izan kan subhanallah kowa da na shifa oh baba mutin ga wana imte wana kudin ga wana na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to zanin zani za haikan ni mai ni hera wannan harin gani di wadin sai hera alhaku aga bere gumo aga mu borai ma amma sai hagu eh, ize ama talite ga nan kan hiram ni gawi idi bayan ga daman ti bora to da wala dalina gano kai agonda gabi oh kai fama amma dawudu zahiriyan nganda imam malik da imam ahmad ruwai foki fil lagu funa ga ine aga wajibi hera da ninge izo wingo mbuy ma wiga bana ine nge wo sambulu li umumi al adilla dalile kenka wa man yaqtul wa nafs bin nafs ya dai kan gi man dai ifa ine hadisai kan ne hera wo isa wi izma ga hadisai din igonda problem iman tabbat isigabu matkaran di boren hadisa gabandi wane no ibn uthaymin asuban nifa ini hadisa din kan ni sihira wi izma ga hadisan no kan la taqumu biha hujja isu hujja kayan din da oh amma dai eh dir san bu hadisa ya sama kan shaykhul albani ya san insha Allah wadin agate ikhtisas agate khusus kan ya dinga asfurki tifadin kire kan gati barkan na borfowi iga hayo amma alfaga wa kai wa kan bu asiri kon gombo sheikh abdullahi fawzan wa inda ta'ammuli najidu anna al'umumat qawiyya fi hadhihi al-mas'ala ani da irin sambu umumai hadisi kan gane bu ko kan bor fo bana mas'ala ra iga gabu arin ga ba hera no danin gi zo iga wi ga bana oh, amma irga bai mo wa tabqa al-adillatu al-mu'arida laha dalilai mo gon fa wani yanka hadisa kan ni si hera wi izama ga ngai mo gicindi hal tuqawwa ala takhsisiha a aula irga gaban diginin go iga charchar no asfurci ti wani ra exception no walbin binde irga ka kan umuma iga galami bon daman tabbatuna wa yabqa nadhru al qadi wa ijtihadihi so kan cindi dai alkalo jijo kan goga citi procureur general kan go labora di kata borne yakan na babo wi e an an izo wi nga no gubune alhalo matkan buyon te dadi ima babo wi bana ima wi dadi a alhali wani ramontin babo wi am fanda wadin ci to ba kan bara am dira kan gabu zami kudda ni le gono irfa mana to hadisi iddanta babu no radi zambar fodo zongunde waye عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنهما هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ abi juhaifa ne ali bin abi talib se hal inda indakum shay'un min alwahyi ghayru hal haifo fogo aran se gutun wahyi kamman ti qur'an haifo fogo no bere fogo kan nabi naran charcharan da matkar riwaya fani kida al khassakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shay al annabi naran charchar da bere kan aran kan gata ahlul bait aran kan ga ta fuwo borai aran hinna na no bera din kamantare borai nonda wala asino wadin na gaba ma te hayan wa qala la alini la annan manin gaino wahayi ra bere fo kan manta qur'ana karan gabai wallazi falaqa al habba ay ga zeda koyodin kanna gureize korto gureize kan ga fatta ka kala bora wa bara an nasama ana adamai taka, ana adamai iza taka dini an nasama igbonun da an nafsu fundi iza no wal dabbu kul kan gonda fundi gina si an nasama larabai do irfam ani illa fahmun yu'tihi Allah ta'ala rajulan fil qur'an amma kal dai fahamai kir ko ga borno irra kan a ga borano qur'ana fahimai borfo ma faham qur'ana ra fahimai kan cala man faham da nga mo ngay kul jinano igo ga qur'ana fahamano bores amma borfo ko ga no bere fo kam borfo no wa ma fi hadhihi sahifa ya dinno kala beeray fo ne yakan goy se takardai zora qultu wa ma fi hadhihi sahifa abu jay mo man fay haya ngay gabu ani fo no go takardai zora qala ani al aqlu al aqlu giti diya ni mine diya nango al aqlu musko ga fasaran da lakal fa man tinga no larabai go bonu ndani al aqlu giti diya sanda da bora bu fundi norai kitai sai yin al'aql wa kakul asir da matakan iga banya burkinan dinda da banya burkinan diyan kitai inga nogo takarrai zora kwai ne ago ara wa Allah yuqtala muslimun bi kafirin kan isa al-silamu wi chafari maga dan al-silamu no ko chafari wi to isine imawi ga bana chafaro maga kadai ban chafaro sa fundi noro irfamala to amma kun mata no go te no go te before da faransai kafarai din ina ina alsilama ya wi idinga ibende nan kigi wi ga bana ino, ino dai fundi no reno ichi yanga ga bisami aban san no buno de to wani no ali bin abi talib ci rawahu al-bukhari ya dinga ni di hadisi wani wo ana dori bobo fasar borese dori bobo na safar borese zama yi zai la'anahumullah yi zai irko milali nga yo ido ali no te bere ga bis sahabai kul ali no ga damu te bonko ni annabi buyon banda ba kan dai abubakar no mai annabi buyon banda umar no mai usan igodi kan wadin kul zero no nolli no hare no kan man bate kawai nga yo khalifa tara sintin no ali bin abi talib ga ne di jahiltare da bombu ne da akida ziban zibon kan go shi'i zai se irko kodora mbu gice cingai ma barmai hakir ko kodor iga kata tari hadisi yan wala hadisi yan kan yaya sa imi fassaran da fassaran kan manti nan gaino kai gina annabi gine ana laka bi manzilati musa bi manzilati haruna min musa ina ali nin go annabi se sanda dai matkan annabi musa go annabi haruna se e matkan annabi haruna go annabi musa se sanda da annabi haruna sino e annabi musa sino mai no kai nan gora harun ya da annabi muhammadu sino mai no kai ali ine mo ali bi rawi tawo gane inga gondo furiyan do hinka annabi se kanga da hinna no furiyan do hinka lokaci hinka kinga furan annabi bo kanga da bo kusimorgo ine wada rano annabi go ga ali ce wanda har yankan aman bo kulce wanda da wani singa yau da gini alino ta bere da sahabai kul marganta wani mu tayari sanni no ba tari kai zai dingi sanne hangan niga ma sanno di hau zam shi shi aiza tarewo ngan da tarika tuttiganiya wal tarika tusufiya kainan da bere no kaino gati sufiya bero gati shi'a to da kaino ni na aje a fumbu kula kwaite shi'a tarikai zu nin tarikai tare a kokora ga tishi ai tare ni di kalam to nan kan bora ga sintin ga ali beran diga bis sahabai kul atkan di abdul jabbar zindi ko di funde bayi zo di agogati hali gadi a sintin ga subai ga ali sifa ga ceba kan ba abubakar manto ali maccin ga aga subai ga abu ali beran diga bis sahabai to shi ai tare porto rana furo den go ma bora go ga abubakar alors que abubakar siddiq matkan sahabai ban a'lamu sahaba nuna ta bere da sahabai kudu ali gona fa hanaka hane annabi sin dabba bani ali go jama'a mai mai no annabi ne mi jingaranti ali gona fa ne muru ababakirin fali yusalli bin nas aisha kan ga ciram a gabin gama borai kan lalle kalle abubakar fulani he abubakar wal borno kan bina ga bano daga jingaran daga he borai aska gin ani anini adai ko gina abubakar mu jingaranti aye gini he fa abubakar a ani he ko koy gini abubakar mu jingarande aballahu wal mu'minuna illa ababakrin ir koy wangu ci mandi koy bumbu wangu bo kuste bonko na na bandakal de abubakar wala rawa nabi yusuf hanga sinaidin no way borai zaidin dumai cande cande zaidin wai wari canda kyan dai zai din kan go canda kyan da annabi yusuf aran wo duma ino sanda wadin kul annabi mu cabi maso kan go abubakar siddiq a gingaran da annabi go bafu naira zano da annabi caba ishara alfaga ne annabi manci tare kware gine dinga bu abubakar no gufuro amma a koron lakal ko ni mu koron yanga wasas an fonde kul cabore sai kan bo kusino kala abubakar niri wala ali bumbo tabbatan ni matuka ba na hajjul balagara da hadis tabbatan ta da hana ka hana ali kaga kai abubakar siddiq e annabi sarabon da umar bon da abubakar sarabon. bon bari yin zawo kan gogo goro igo ini fi charjarga ani wallahi ai zige kan yakin da ino misa ko zama ga bagumo ai hangara kai ga ma annabi gine inda abubakar da umar koi nango filana inda abubakar da umar filana inda abubakar da umar koi ta yaki ne to ya kinno ki ba funara in kyar ganan da ya ni kaga ban sare ka kole ga o ko kordo di seno shar'an wa qadran qaddara arabo raidiya din note shari'a rawo din no irko suban to amma bid'an cewo darante min ali no a'lamun nas a tebere da sahabai kul ni ma su fanki bo wal faga mera igaci abubakar siddiq a bera isa da dan da sahaba kul bere hambagar bolangene to matano te ka abu hurairu yan in hadis fillaga bisa abubakar aisha in hadis fillaga bisa abubakar kaza da kaza hay kan sai no abubakar siddiq annabi to gubu wangu yanno asa kullanda asi amandu dama ga diga hadis boba filla borai sai gufun annabi ga sallallahu alaihi wasallam ne dai wala awasi inna bere kan diga bai abubakar siddiq wanda bere zakka hadisa kuko din kan bisir sai banda kitabu zakka zakka din kitai ka annabi hantum mai sai na hantum abubakar siddiq batki ga zakkai ka da almana ira alman kanto ya kini zakka gwara alman kanto ya kini isi zakka ka kala alman kanto ya abubakar nuna hadisa filla. ya annu hana ka ana annabi da sahabai kurgo goro ane borai se irkoi banya fone ya kirkoi no su suban ya amugo an nema kan gongo do amusuban wala musuban an dunya an nema kulaningu subana nema kango irkoydo sanda aboubacar sidik woga ka kal kaba tay sahabai go kayfi bil banye fono wani irkoyde ago wisa irkoyde bongana go misalo ka awu ken no faham ka annabi nga go kan nga ga baga bu ishara no annabi go sallam damat ka aboubacar gonda beere aga da as da misale ga badai kan abubakar siddiq ba hana ka hana annabi bugun umar dinga bera dinga ilhamu kirkoina no a butugu a ra a ka ne borai se mina fi ce nugo ne irko da abu irko da man bu ko irko alkawalolo bu ku kan ne irko da abu ga gaban wafati abubakar siddiq bera sai kaka amman ba sala umar matana ce akwai no ana nabi gunigina a tabbatar da kan annabi bu nodin na ne lan yajma Allahu laka mautatain irko su morgun sai buyan hinka buyan wala ka ka antum takarai kulbu ago inga dai no kaniga tibta hayyan wa mayita wati dinga aka jingarara guna manne umar sai goro aka daino aka min boro ba man ba sala umar bere no fa wani kul ani man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut wa man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammadan qad mat qur'ana aya ce wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul bere no bere ko masaba kulsin orai lakkalai idan yan ba aya ga kan ago aya cewno boren lakkale fon wiza aya gon dejair ko gagi cika annabi go bumi lokcodin no borai faham kan gana nimbe abubakar siddiq alamun nas to bid'ance da za sahaba ira boren go sik sk abubakar eh, abu ali kan gati annabi proshay dan bore wona addina san bunye za tarai fason wal dumi tarai fason la alfagaini ni mudu ga baikan addina o asin du dumi tarai dumi tarai muna annabi sallallahu alaihi wasallam kan abu a dumaira bora kan ga mana dumtare ga bisu bora kul ngati ali amma matin gono ko tara sambu ni mu dugu bai al'amru lillah yad'uhu aythu yasha lokacin kan madina borai kaga saffa annabi sai ina annabi sai to dinu bu matano irno ga jin funtara sambu zamirno nin fa ba wala irno dini sai ni te annabi ne la misawo irko wonno tara a gisi nan kan ba a sun ga garanti sam ga ah, dai bu an aran ansare wa san ko ta alala irko ko ayin eh, ay mbo wannan annabi gwanda iza eh, is yamme ka bugi gidirga na wala fatima gono a gonda cousin eh, ay sanda abdullahi bin abbas yan ali amma kan man tiddu mutare ferno a ferro idi irko ko <laughs> idi amande dai bu abu wa ali dallala bora kanga hagunda dai no irko ga dam kirko kodor ngati abubakar mono koy suban abubakar ka gudu koy tara to di sai ali bu tabbatan dir sai haditha wani ram ngir koy dama man ngai charchar da bere fu andi oni aga shi'i za tarai ziri aga shi'a tarai ziri gaba daya zaman ngai haya kulim ne bere bero kala ali sai ali no ga hifo ba hey itire ira igini ali ga ma alman sanni o oh, ali a aga da alman ni day bactéro fonni mi hey a fonni ali wo irkobum bono idi ilalai gulatai to kadde ali caba kan irkoyde amaningey carcarda hay foygi min lokaco to irga gayinango hadis sabon dir koyde caba on kon cinde irga yega toon hadis sabon e ga duga bayanay toon to inchallah heri min e cerso subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu